sommes vendredi 15 euh, novembre 2024. Merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. chère auditrice, auditeur, il vient d'être 11h à Niamey et c'est l'heure de l'émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, Rukai Draman et Habiba Ahmed. Comment ça va, Habiba Ça va bien, Ruki, et toi Ça va très bien aussi. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui au programme d'aujourd'hui, le flash d'information, la rubrique hebdomadaire, l'écho des régions, la revue de presse, le sport, le loti et de la musique 100% nigérienne. Et dans la partie entretien du jour, nous parlerons de l'association La Voix d'une mère, une association qui lutte contre le chômage des jeunes, aide aux orphelins et autres. L'édition est assurée par Moussa Sen et la technique par Issa Lawali. Et c'est parti. Oui, Habiba, on débute cette émission par le flash d'information qui nous sera présenté aujourd'hui par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour euh, Rokayatou, bonjour Habiba. Nous débutons ce flash d'information de ce vendredi avec cette information du président euh, du Conseil national euh, pour la sauvegarde de la patrie, le chef de l'État, le général de brigade Abdraman Kiani, a signé mercredi 13 novembre une série de décrets annonçant d'importantes nominations dans plusieurs ministères stratégiques. Ces décrets concernent principalement le secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation technologique, ainsi que des réajustements au sein des ministères de la santé publique, de la population et des affaires sociales et du ministère des Transports et de l'équipement. Objectif à renforcer la gouvernance des institutions académiques et publiques et à impulser un nouveau dynamisme pour répondre aux enjeux du développement du Niger. Le directeur général pour la région Afrique de l'Ouest à la Banque africaine de développement BAD, Lamina Barrow, a annoncé que son institution entend investir près de 815 millions de dollars au Niger pour améliorer les services de base et la résilience de l'économie. Cette déclaration a été faite à l'issue d'une rencontre présidée hier avec le chef du gouvernement nigérien Ali Mohamed Laminzen, en présence du ministre délégué aux finances et autres euh, acteurs concernés. La ministre euh, de la fonction publique, euh, du travail et de l'emploi, Madame Haïssa Abdullah Tondi, a rencontré hier les 15 centrales syndicales des travailleurs du Niger avec euh, au centre des discussions autour des doléances des travailleurs. Au terme de ces discussions, le secrétaire général du ministère, Dunama Abdou, a indiqué que son entité est en plein processus de négociation avec les 15 centrales syndicales du Niger sur les doléances qu'elles ont l'habitude de présenter au gouvernement à l'occasion de la fête du 1er mai. Nous sommes à notre troisième rencontre depuis l'ouverture des négociations le 16 octobre dernier par la ministre et nous avons essayé de définir un timing pour ces négociations, rappelle le secrétaire général du ministère. Et c'est tout pour le flash d'information de ce vendredi 15 novembre 2024. Merci Mokhtar. Merci beaucoup, très bonne continuation. Merci. Chers auditeurs, comme annoncé en début d'émission, dans l'entretien d'aujourd'hui, nous parlerons de l'association La Voix d'une mère qui lutte contre le chômage des jeunes, aide les orphelins et autres nécessités. Mais avant, Habiba, écoutons d'abord la première musique de notre playlist. Il s'agit du titre Un oua de l'artiste Safiette. Chers auditeurs, c'était sous le son N.O.A. de l'artiste Safiat que vous venez de danser. Safiat qui chante en solo depuis 2018 après avoir passé plusieurs années d'ailleurs dans le groupe de rap et hip-hop Kaidangaskia 2. Habiba, t'as déjà vu le clip de cette chanson? Bien sûr, Rookie. C'est clip qui nous fait voyager dans le futur jusqu'au 8 mars 2036, Journée internationale de la femme, où justement une femme vient de remporter les élections présidentielles. Le clip met en scène une sorte de message à la nation. Retour au studio, fidèles auditeurs, pour écouter la première partie de l'entretien du jour euh, dans laquelle la présidente de l'association La Voix d'une mère nous explique l'importance de cette dernière. Écoutons Echatou Malam au micro d'Ibrahim Harouna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Aishatu Malam Barmu, directrice kin foyer martaba anam nan Kwani. Kwanni. Mm, kuma jagoran kungiyar nan da ake ce La Voix d'une mère. et eh, kukan uwa Anam Kwani, ga jagorancin wannan kungiyar. To kamar menene aikace-aikacen wannan kungiyar? To yanzu wannan kungiyar da ake cewa ma kukan uwa La Voix ta kumshi aiki wajen kashi nawa. Kaga na ɗai muna yaƙi da haraka shashaye kuma bancin shi muna yaƙi da haraka zaman banza yara matasa. Na uku muna taimakon eh, kamar marayu mabukata kuma bayan shi muna taimakon al'umma inda zama muka ga ya ɓaci muna kokowa wannan zaman mu daidaita shi duka wannan ayyukan muna. Bisa ga zancen yarin ya mata arman dole kenan a akwai service kin promotion de la femme directement can muka convoquer uwayen yarinyar nan bisa ga asha hankalin su in sun kaki kenan su promotion de la femme su ma justice za su taka bisa ga wannan cin zarafi ai ma yarinyar arman da lokacin ta bai ba duk an anka cin zarafin mace bisa ga gaskiya ba ƙarya ba ba hakkin mace ba ba hakkin kowane ne anka ci zarafin shi bisa ga rashin gaskiya to wallahi za mu sa kanmu da mu na mu samu mu ciwo kan wannan matsala ko gaban na. kuma in ka to ka ci ga matsala sai mun yi bincike sau da kafa mu sai inda tabbata zancen nan da gaske na kakai kenan sannan wannan zamu duka ga mu kama maka kuma Allah shige gaba cikin tahiya to wannan kungiya La vadun mai Numérique ta yi nisa akan wannan ba da tallafi paske mu nan cikin kwannin ma in ce muka ga adadin waɗanda muka kama ma ma ban iya baka misali cikin kaina ko wanne mai kin ma duka inda dai La vadun mai take in ma abin ya buwaye da an kai can kungiyar inda cibiyar mu take tanya mai su ko menene suna kula bisa ga wannan abin wannan rashin lafiya kuma a samu likitocin da za su kula sau da kuma a samu biyan bukata cikin wannan tahiya tana fafitaka wannan kungiya bisa ga wannan abin su gutuwa ce rashin lahiya na suna tsaye kansu da kafasu na su samu su ci wannan ka matsala mu da abu ya baye mu nan sai ma'aikacin yamai. a wannan shekarar ma nawa kun kai rijista ka din da kuka yi rijista a wannan shekarar. a takaice wagga shekara in ce maka na rijistan mutum gomiya tara bisa ga waɗanda an ka taimaka ma sau da kafa haka nan na kenan babu wani shankai ban da waɗanda ma ƙananan abin da za mu iya mu yi su da ke shi nan da nan kai tsaye mm-hmm. tun da fuska ko da lokaci ta yana mutane suke nan gida. akwai ci gaba haka bisa kan daidaiton da kuke kawa daidaiton da muka kawowa akwai ci gaba sosai tun da bancin haka nan kuma muna waye ma mutane kai akan zaman lahiya wani mataki ne ya kamata a samu a samu zaman lahiya muna da wannan kokari bisa ga wannan abin kuma mun san irin kalmomin da zamu haɗa ma mutum na shi tsohon Allah na in ya shi ta kanshi cikin wannan yanayi zamu yi mishi hudu ba yanda ya kamata wanda zai sa shiga ne gaskiya gaskiya ta sai ka ga kuma an samu biyan bukata sosai cikin wannan tahiya ita wannan kungiyar ONG ONG ce ke tallafa mata ko masu wani da shi to waga kungiya dai kwana ana nan dai su shugabannin namu na can mai suna nan suna fafitaka a samu masu hannu da shuni wanda za su taimaka ma wannan kungiya amma yanzu abin da taimakon da hiyawa duka cikin uwaye na muna da kanmu da kanmu muna da kanmu da kanmu ga taimakon wannan wannan tahiya aiki paske ana zubi ko na wata munan cikin kwalmu na zubi ko na wata yan zubin nan da mun kai kenan in mun samu matsala kai tsaye za mu biyan bukata ba sai mun kira mai ba in matsala ta hi ta hi mu kenan sanan la samu aika mai a samu a ciwo kan wannan matsala tu har ka shashaye ma mun yi kan mutane kwari yara matasa kan masu har ka sha shayar da sun ka daina akwai taimon yashi da yawa bisa ga wannan abin nan ma cikin kwanni Voilà, fidèles auditeurs, avant de poursuivre cet entretien, laissons place à Nafisa Adam pour la revue de presse. Bonjour Nafisa. Bonjour Rukaya. bonjour Habiba. Bonjour Nafisa. Alors, euh, Niger, des combattants des groupes armés déposent leurs armes à Agadez, nous informe le journal en ligne Air Info. Et eh oui, Rukaya, c'est ce lundi 11 novembre 2024 que neuf euh, ex-combattants des groupes armés ont officiellement déposé leurs armes dans la cour du gouvernorat d'Agadez. Selon Air ils ont été accueillis par le général de brigade Ibra Boulama, gouverneur de la région, accompagné de ses principaux collaborateurs. Selon toujours la même source, ces anciens combattants ont remis leur plusieurs armes de guerre, notamment deux mitrailleuses de type 12,7 mm. Notez que cette reddition n'est pas la première du mois. Le 3 novembre, Idrissa Madaki, porte-parole du FPL, s'était déjà rendu aux autorités militaires de Madama. D'autres combattants du FPL, dont Gane Malan, Taher Maman et Abey Sarouk, avaient également remis leurs armes aux autorités le 1er novembre, apportant avec eux plusieurs armes de guerre et munitions grâce à la médiation de figures locales influentes des régions du Kawar et du Termita. Ces acteurs ont multiplié les efforts de sensibilisation pour convaincre les combattants de l'impact dévastateur de la violence sur le développement économique, socio-économique de la région. Humanitaire et développement, le retire l'autorisation d'exercice à l'ONG française Acted et APB titre le journal Acti Niger. En effet, Habiba, c'est le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'administration du territoire qui a signé le mardi 12 novembre 2024 deux arrêtés distincts mettant fin aux autorisations d'exercice de l'ONG française d'agence d'aide à la coopération et au développement ACTED et de l'ONG Action pour le bien-être APBE. Le mercredi 13 novembre, l'ONG International Safety Organization, INSO Niger, est également suspendu par le gouvernement. Les arrêtés signés par le ministre ne précisent cependant pas les raisons officielles justifiant le retrait de l'autorisation d'exercice pour ces deux ONG. Le journal Actu Niger souligne que cette absence d'explication laisse la place aux spéculations dans un climat où la transparence et la sécurité nationale sont devenues des priorités pour les autorités nigériennes. La même source ajoute que des décisions interviennent dans un contexte de vigilance accrue des autorités et de renforcement du contrôle des organisations humanitaires et de développement au Niger, les autorités affichant leur volonté d'encadrer de manière plus stricte les interventions de ce type d'organisation pour préserver les intérêts de la sécurité du pays. Pour rappel, Acted est une ONG française fondée en 1993 et était active au Niger depuis 2010. Elle s'est investie principalement dans les régions vulnérables de Tilaberi, Difa, Tawa et Niamey, zones touchées par les conflits de la région des trois frontières et la crise du lac Tchad. De son côté, l'ONG nigérienne Action pour le bien-être, fondée en 2009, s'est dédiée à des actions cruciales pour les populations locales, telles que la lutte contre la malnutrition maternelle et infantile, la protection des droits humains et le soutien au développement pastoral. L'ONG INSO, quant à elle, a été ouverte en 2020 et soutient les acteurs humanitaires en matière d'accès humanitaire et de gestion de la sécurité en établissement des plateformes de coordination des zones à risque. La suite de cette revue de presse à près de 875 millions de dollars de la BAD pour financer 20 projets de développement au Niger, nous informe l'agence nigérienne de presse ANP. Rukaya, c'est à l'issue euh, d'une rencontre à présider ce jeudi 14 novembre 2024 avec le chef du gouvernement nigérien Ali Mahamal Lemilzen que le directeur général pour la région d'Afrique de l'Ouest à la Banque africaine pour le développement, M. Lamine Barro, a annoncé que son l'institution entend investir près de 875 millions de dollars au Niger pour améliorer les services de base et la résilience de l'économie. Suite à la requête du gouvernement pour voir cette prolongation après 15 mois de suspension de nos opérations, le Haut Conseil de la BAD a décidé de reprendre les opérations au Niger, a-t-il souligné, notant que la mission a pendant son séjour au Niger. Monsieur barreau a expliqué, je cite, on a aussi profité de cette mission pour discuter du niveau de performance du portefeuille des opérations de la BAD au Niger et actuellement on a 20 projets qui sont en train d'être mis en œuvre, dont 14 projets nationaux et 6 projets multinationaux car l'intégration régionale est très importante pour tous les pays africains, surtout les pays enclavés, a-t-il conclu. C'est la fin de cette revue de presse. Bonne suite à vous. Merci Nafisa. Nous allons poursuivre avec la deuxième partie de l'entretien. Et chez Thomas évoque ici les difficultés dont leur association fait face actuellement. La présidente explique au micro de Ibrahim Haruna. Cikin wannan ayyuka na ko kowane aiki ba rasa kalubale kamar wani ka kun ka taba samu wanda ya shige muku a zuciya wanda ba za ku manta da Kalubalen da na gani nan dai aikin da ne cikin wani kalubale da ne da sai na mutu bambance da shi ba. Na wata yarinya na da doka bakin tasha da tsohon ciki koyo ko gobe an kace min ga yarinya cin yadda bakin bakin tasha yanzu ne ta na ɗauko ta ko da na ɗauko ta na kawo ta gidan ga kwanan ishirin gidan ga kuma nisa an kai ta hiyar da awanta da kuma da kuma ina binciken da in san ko ta ina ta ta ce mini ta zandar ta yanzu an ka zo mun kai shawara da kungiyar tamu ta nan kwanni mun ka ce to ya kamata a binciki gidansu a tai a kai ta ta aihu ga hannun uwayenta tunda mun ga take taken yarinyar son ta kai kenan ta aihu ko ta kashe ko ta yadda ta gudu ta bar shi mun kai wannan kokowa mun ka zuba kuɗi sun ce to in ta in kai ta gidansu yanzu da Allah kawo Aishi za mu hiya cikin watan azumi na bara muna hada mu kai sandar ba mu kai ba sai ta ce mana tana jin bawali yanzu ko da ta sabka ni bita ko da mun ka zo kar ta ta bar mu kenan ana cikin kalubale yan nan sai da mun kai shirin wata mota ta kasuwa mun ka shige ta yanzu muna kai bakin abin biyan biyu ne kenan mun tu just mun hoto abin biyan biyu ne sai yanya ni shi guta na ta sai ta ce mana ta aihu ni ce ke mi ta ce ta aihu ni ce dogo ba an ce a aihuwa ko da an ka riba kuma aihuwar ta yanzu shi dogo ba ya so shi ashe mu ni ce a wallahi baka isa ba mun san ka'idodin abin ga likita zaka kamu duk inda adda likita ni ba kwata ba san kowa ba inda sa ana ta yi consultant ya ganya tunda da ya sha a haka ta faru cikin mota to in ka aje mana ina zamu haka nan dai da fasashe ka da komai an ka gama likita an ka tace an kamta komai soya mu an kai komai da komai kuma mun ka gashi a she ƙarya ta kai mun ka gashi da yawo cikin sandar kenan ba mu samu gidan su ba je te oblige tunda ina da takarda ta inci na ni ina kai ta komisariya kenan komisariya su za su kanta likita daga can su kirai service kin promotion de la femme eh su ko suna za su ɗauka mataki su kai ta gidan fami da kyau da gidan fami da kai kenan su za su bincike a san gidan su haka nan na fuka ke yake me ba na kai ta kwamsiyar to zakta ba a na kai ta kwamsiyar dan saboda a doki mataki a san inda gidan su yake tunda ita ta ki hudin gaskiya kenan in sun kai ta likita da likita sai su yi a tashi da promotion de la femme kenan su na za su kula da komai da komai sau da kawa to wallahi an kawo kwana goma sha wani abu yadda aka samu gidan gidansu miriya to ka gani ita yarinya daga zuwa bida nan ya mai sai ta yi wannan cikin shi gasa kenan dole dole tana son kenan ta taiba da dan ba eh ko ta wuce hali ko ta kashe ko ta abin to ni kalubalen da na taba samu duka bai huce wannan ba shi wannan ka sai na fita mace da wannan kalubalen ba <laughs> misali idan aka kawo muku ka ya ne kuke yi har ku kai ga kun samu mutum ya samu biyan bukata ni ka san wani bi ina aikin kai da kai yawo na kai kamar yanzu haka masu kula bikin na shisha akwai da yawa ya da mun ka sa sun ka sun ka tuba sun ka bari eh na kamar cinka wani wuri haka inda aka shan shisha na kamar sai shugaban wagan na ka tambaya in na tambaya shugaban wagan na a hankali kwance ina dogo gaisuwa da shi sai in samu in ce ina son bukata lambar shi kenan da ya ban lambar shi in na zo gida dan lokaci kadan zan kiraye shi in ce ina son ganin shi kenan da na kawo shi na zamna shi in yi mishi hudu ba shi tsoron tsoron Allah gashi gashi gashi gashi gashi ko wace irin sana'a shi ka so mu kungiya ta babban kungiya da annan kwanni kenan ko ta sana'a shi ka so ba wannan shi sana'a ba muna iya mu tallafa mishi na shi samu wannan sa'a ta yadda sana'a shi lalle kai mun shaye haka na in ga ka kenan kamin in faɗa kinga abu ka aiki na sai na ciwo kan matsala na sai mu faɗa in faɗa mu ka aiki na kenan sai mu zamna mu zama mu ga menene ya kamata a yi kamar yanzu mu kamar in abu ya buwaye mu kamar ya hika mu kenan sai mu tura ya mai tunda babban cibiyar mu tana ya mai kenan su ma su plus babu wani shan kai kai tsaye suka ɗauka mataki wallahi su ma kai tsaye suka ɗauka mataki kenan a takaice ba sai kun tsaya an kawo muku ka ba ku ne ke ma ya wuta da kan ni ka san dama eh, ba ma zan can eh, sunan kungiya lafuwa da ba da sunan kaina ma da kaina ina shawo wannan abin tunda na daɗe ina wannan aiki cikin kwanni na aikin kai da kai inda ni ga matsala in kutsa in magance wannan matsala inda ni ga yawo cikin wani hali na taɓa ɓarya kuma in ciwo kanshi in samu in ciwo kanshi ko mace ko namiji dama aiki na na shekara da shekara guna cikin kwanni wani ya sani wani bai sani ba me yanzu sai ga lafuwa don ta zo kuma sai ta ƙara mini ƙarfin damcen da zan yi wannan aiki sosai C'est la fin de l'entretien du jour. Fidèles auditeurs, on prend une petite pause et on revient juste après pour la rubrique hebdomadaire. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Dans la rubrique hebdomadaire consacrée chaque vendredi à l'entrepreneuriat, nous irons à Tagazar où pour subvenir à leurs besoins, plusieurs femmes du quartier Château dans la ville de Belayara se sont organisées en groupement afin de mener des activités génératrices de revenus. Haske, c'est le nom qu'elles ont donné au groupement pour la mise en place d'une caisse de solidarité. Écoutons ce reportage de Mamata Dandoko sur le sujet. in group mate gurupu ma haske haske wo ifo gata amana irma hangan fahaman di wo kan agato tonen ai salido ayo president alguri hin zaga to borama me margo wai guno noro amma da borgon da zangu ni gadan da zangu yin kuno ni sai hal zangu guyan nin kan go te sanai beri ni gin gadan zangu idu ba zambar nogo ni sai ni gin gadan zama borai sanaye iman chaf bar credit nirka irmu duru ir grupo jirta kan taran nago irbor waitaci afosi skawo hankan gu kwarai dai kan gu bori irbi na gu kwarai sai da haske wai bore i zaman ci guru firgo char margu ai ga kani sai i kani sai hinai ne te ibna irin margu margu irin te ir guru pu gaba dai wai kan irgo te yanda irgi dai irgi nera gindan wo dai kan ai te kelnya fosi ne ga bor kulum tun kai gu muradu zam gore ko nuwa sai kula hansi mun nimne albar sai kan da subu nimna sai kande ni di aran ga macar duri ni go ka ke so do mon bai kan ni wondi ne randi kan ni ginga ba ni wai go duru zam din sin di ne randi ndi ka dai din bor fu do randi na fo no wo duwa ke sa ka ine bor ai so wallahi ga ba noro ai ga bam ko ki ne farmka bu hinno no yi musallai sai mu nai sai mu ka dai ne ra ai ka ga dan ke so ra kinga ke so mai no ga hagwai da amanti kala na fisa ai na hasan dai na go ga noro margu margu yan wado harai antumo yan bor ga du sandai zam ke fo yan bor bora da bora tere tarir su bora no ruta ya ga da bora manka a te habu foya manka a habu hinka manka hinzan ta ke fonda ka didna sai doriyan hinzano igini ha bora ga ne man tiya dinno amma songo iri sata beru akan dir se tirfu kit karnai zawo wo to karnai zo na kiri go goi dawo iri sigudu masala zaman ga de leven no yikante idanga se versama kula ni tinga wo ba ya uno ka dan trezo fere a bai kan borwo ne wo before isa ha haiku dan karna guna mai ga ne da ikanda da iri zama kan bor singa teni bon sewu da dai ata da matasa inde go go charra zama ganda gin bor kan ga di iri kesu lokaci ka lokaci kula aka gir zura bata mawura wai borai sanda ga ti lokaci ka kini bo ngai man feri iri ga du sandai zam dai na mi bora ke bora ga ni man ti adin no hun kun kan bora kul go kai bo ngai feri ba an antere ta na man to ba mi kini sere ta ko pizo ni gagar ni gindal wa da mo koy goru ala la sinu cha ga din ka ni gindal wa da mo koy go irma ta follo e borai sinane charga borai sin ga tafu Repartons en musique avec euh, Weibor Dengui du collectif euh, Son du collectif So Niger qui chante ici les éloges de la femme. Elles sont huit artistes au total à avoir porté leur voix dans ce son. Le collectif a vu le jour en mars 2020 et incarne la nouvelle génération d'artistes. Direction Tawa pour l'écho des régions pour parler du célèbre violoniste de renommée internationale, l'artiste Bahari Mahamadou, connu sous le nom de Dangourmou. Originaire de l'Ader, Dangourmou était un artiste apprécié au Niger depuis 1987. Un concours de musique moderne porte son nom, le prix Dangourmou, qui est devenu un rendez-vous important de la musique moderne nigérienne. Ce concours est euh, à sa 11e édition cette année. Écoutons le reportage réalisé par Abdoulaye Aoussouk. a jihar tawa na kasar jamhuriyar niger ne aka yi shahararren makaɗin gogen nan da ake kira ɗan gurmu wanda aka haifa a shekara 1884 a garin kwallon cikin jihar tawa dan gurmu ya yi rayuwar shi a cikin kwallon ma kafi ya gangaro zuwa birnin tawa margayan dan gurmu wanda ya rasu a ranar 15 ga watan julin shekara 1984 ɗaya daga cikin jikokin shi ya muna ƙarin bayani game da tarihin rayuwar dan gurmu da na iyalin shi ni sunana alasan ahmadu ni jikan dan gurmu na ku ba mu tarihin dan gurmu to dan gurmu suna ne buhari muhammadu to sun da allah sa shi gurmu na sai ana kiran shi shi da sunan nan dan eh dan dan hausu ne da muhammadu mahu a nan garka ya aka yi ya tsinci kanshi cikin harkar goge gado ya yi ko yaya to dan gurmu bai gara ba gidan oshi da gidan uban shi shi dan gurmu kwallon ma ne masu goge suna sabka gidansu in suka rara waka sai shi ma shi shirara sai har mai gogen ya gano da ya shi ma murya sai tambayi uban shi muhammadu mahun ya ce mishi ka bani yaron ga in ta yi farmin shi in koya mishi waga sana'a tana wa shi ya zai himmu hazaka bisa gare ta to kaji wadda ya shiga goge to shi da ya shiga gogen watakila yaya ne aka yi har ya samu wannan daukakar da har yanzu wato kasar take alfahari da shi to shi kama wata ma'iza ce Allah ya bashi gashi gurmu kuma ya bashi abinci a nan to daga nan ne shi na rera waƙoƙi har yi farme har gashi nan gwamnati ta yi firi ɗan gurmu to ɗan gurmu iya nawa ya bari da jikoki nawa to yanzu shi dai ɗan gurmu ya guda aiwa ita ce hawa don ko ba ta da wa ba ta da kani mai mu tubarkallah mu goma sha ɗaya muke jikokin shi wanda hawa ta aihuwa cikin iyalin ɗan gurmu akwai waɗanda suke yin gogen nan ko kuma yaya ne abu yake to akwai wanda ya fara ana ce mai abubakar ambuka shi ne ya fara tunda ni ni da kaina na ni kai shi gidan marigayen sarki a ba ni ce to abin ga a naɗa shi sarkin goge ni na ni kai shi mu dami za mu hana yau dami ni yanzu ma an hi sanin mu da jikokin dan gurmu akwai masu jimin maɗiyan dan gurmu kuma amsa muka ta yin dan ba dan shi ba ba mai towa ha a yi omu kenan kaka za mu gudu ko gogen mu ba mu gudun shi. Oh, sunan dan gurmu dai ya yadu a kasar jamhuriyar Nijar har ta kai ga mahukunta na kasar jamhuriyar Nijar suka fidda lokaci na musamman da ake gabatar da kwambala na kaɗe-kaɗe da wake-wake da aka lakaɓa wa firi dan gurmu wanda za a fara na shekarar bana a ranar 19 ga watan Nuwamba zuwa 24 ga watan Nuwamba shekarar 2024. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Chers auditeurs, si vous venez de nous prendre en cours, c'est l'heure du sport et notre chroniqueur sportif Hassumi Grouza est avec nous dans ce studio. Bonjour Grouza. Bonjour Abiba, bonjour Rocky. Bonjour Grouza. Bonjour. Grouza, eh bien, actualité oblige, nous allons parler des éliminatoires de la CAN 2025 dans lesquels le Niger a infligé une écrasante victoire sur l'équipe du Soudan, pourtant deuxième de ce groupe. Oui, Abiba, le MENA national se relance dans ses éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 grâce à cette victoire nette de 4 buts à 0. Le Niger occupe désormais la troisième place avec 4 points derrière le Soudan qui est deuxième du groupe F. Ce soir, le Ghana, dernier du groupe avec deux points, tentera de se relancer euh, contre l'Angola qui, on le rappelle, est premier du groupe avec 12 points mathématiquement qualifiés. Gourouza, est-ce que le Niger ne se relance pas en retard euh, dans la course à la qualification euh, Oui, Ruki. eh bien, pour moi, il est évident de dire oui. Ce réveil tardif dans ce groupe peut coûter très très très cher au Niger car quelle que soit l'issue du match entre le Ghana et l'Angola, le MENA national n'aura pas son destin entre ses mains. Je m'explique. Lors de la dernière journée de ces éliminatoires, le Niger sera opposé au Black Star du Ghana à Accra, qui, on le, sait, ne sera pas facile à battre sur ses propres installations après euh, tous les mauvais résultats jugés du trop par les supporters ghanéens. Et même en cas de victoire du Niger contre le Ghana, il faut <coughs> forcément regarder le résultat du match entre le Soudan et l'Angola, où un match nul suffira aux Soudanais de se qualifier pour la Cannes Maroc 2025. Grouza, l'équipe nationale des taekwondo pour sa part séjourne depuis le 12 novembre 2024 à Bamako pour participer au premier tournoi des taekwondo des pays de l'AS et de la Russie. Oui, Abiba, la compétition va démarrer d'ailleurs aujourd'hui, 15 novembre 2024, dans la capitale malienne et finira le 18, le 17, pardon, du même mois. La délégation nigérienne est composée des athlètes dames et messieurs dans plusieurs catégories. Selon les organisateurs, l'objectif du tournoi est de renforcer la cohésion, la paix, la fraternité dans cette trois pays de l'AES. Voilà pour le sport aujourd'hui, à lundi et bon week-end. Merci Grouza. Après ce sport, nous allons découvrir notre star du jour dans la rubrique portrait. Oui, il s'appelle Aboubakar Dissa, nigérien, originaire de la région de Tawa qui a embrassé l'écriture de livres, notamment des romans en Hausa depuis 1992. Malgré les difficultés qu'il rencontre, les jeunes Aboubakar continuent d'écrire pour le rayonnement de notre culture et servir d'exemple pour d'autres jeunes qui aspirent à travailler dans ce domaine. Suivant son portrait réalisé par Idriss Adam, eh to gaskiya a nan babu biro na marubuta kuma akwai shi ni dai ban san shi ba tunda duk labarin irin wannan wanda ya shahi harkar rubuce rubuce ka same shi na kafa labaru ko kuma in ka ta MGC ka bincika ka ka same shi ni ban taba samun ga wani wanda za a ca ko shugaban marubuta na nan kama tsawon lokacin ko ka duka ko na wa'annan rubuce rubuce gaskiya an doki lokaci tunda harka ta take vraiment tana da wuya kwarai mi wuyarta tana son hali bayan hali tana son kama in ka fara ya kamata a ce kana kana da wasu wanda suke da zurhin ilimi kwarai kusanka wanda kana kusanta su sai ka samu karuwa kwarai kamar eh. shekara nawa ka share yanzu kana wani aiki tun ka turban duzu zo ke yanzu da ni ainihin rubutun na shiga shi ne hakan da ni abokaina na sun kai ne zama tare da su wanda suke su su yi lokal tun sai i e, tun sai pen su tumina muna tare eh har sun ka tai kula har sun kare da in fara rubutun ma daidai sauran su har sun fara aiki na kuma babu sunan ga kamar da wani halice ne kuke rubutun ah. littafi guda nawa ga sanin ko wanda kuka rubuta ni da abin da nake rubuta na farko dai da harshen faransanci nake rubuta amma na taɓa rubuta na hausa zuma ba na rasa wanda na hausa wanda shike dai ba a yi wallafa shi ba to na faransancin ma tun benduz har yanzu yana nan an kare komi da komi dai ba a wallafa shi ba don shi wannan yanzu haka yanzu haka yana tare da ni dai nan gida akwai shi an ƙare shi shi yanzu tiraji na kawai a da saura eh ba guda ne akwai wanda wani nasara ya amshe shi wani rubutu da ni shi na hausa na da ya gani sai wani nasara ana ce mai thomas wanda ya zama nan ga econormal su te ba ya zama to shi ya taɓa wallafa shi cikin wani littafi na hausa sai ya ɗauko mutane da yawa da yawa na Nijar masu Hausa wanda sun rubuta da sai ya shi eh, shi ya wallafa shi wannan ɗin to amma zancen wani kamar a ce tunda nan ga Nijar babu inda zaka zuwa kai furushan wasu wanda za su ministar na dai mu yi ta zuwa mu yi ta zuwa mu yi ta zuwa don mu samu su yi idan mu samu mu wallafa da wannan abu to dai ba a samu an ka dace ba to mutum wanda ya kama min wani wanda an neme shi shine komi da komi shi dala ma guda ban bashi shi yana da wurin gyara littafai ya wallafa da su Allah dai hada jinin mu da ya ga rubutun ya ga abin yana da muhimmanci shugabanci ya yi shi har bisa yanzu ni dala guda ba taɓa haɗa mu da shi ba shine direktar na gashin go bayan shi akwai wasu wahalhalu waɗanda kuke karo da su ba su lissawa kana samun lalakun maganganu tu daga mutane ma saboda kai kana yin wannan abu kuma abin da kake yi shekaru shekaru dala nawa ka samu na shi eh to sa'a guda ce da ya zan dama ko da mun shiga shi ina yi akwai aiki da nake yi wanda ana samun kuɗi bangare guda shi wannan ina yin aikin kamar a ce kahinta ina yin harkar salon da sauransu ina yi amma lokacin da na shiga cikin wani rubuce rubuce ga dangane wannan ban in tsaya yi har ka salon in ko wani abu bisa ga abubuwan da kuke wannan rubutun menene kamar ta kamai mai wanda kuka mai da ma hankali na harko wanda nake ce maka an kare a kan shi publication ta da dai saura shi shi ne doki hankali na kware me yasa doki hankali na saboda shi rayuwa ta ce tun tashi na tare da su 11 din ka gani yadda ni mun kai ta rayuwa saboda abin ya zo da mamaki kware har gare su tunda har bisa yau akwai waɗanda su in sun gani na rubutun asuna suna mamaki babu wani karatu da na kawai in je shiga ta ma i yi shi kwarai kwarai bisa ga haraka faransanci lokacin da na fara rubutu kuma ni abin da sa rayuwa ta dame ni in rubuta saboda wani iya karanta wannan abu zai gani in ka ni ya kai abu na nuna ma da kana iya kai banda wannan kuma kana ganin irin wahalhalun da na sha na kan in samu in fara aikin kahintan ma daga lokacin da na fara koyon shi kan shi kahintan daga lokacin da har na kai na zan ni shaf din atelier eh, yin kahintan na duka duka tunda ni lokacin na fara an ce bai wa ma amfani kuma shiru ba a babu wani zancen shi dai zancen eh, an samu unhwani gare shi sai dai shi an ce an hita da wani abu ga kai ko yanzu ina eh, ina tashi rubuta wasu abu ko in karanta wasu abu wanda wasu su bai labba su iya in su yi karatu ba duk ana neman na a samu a yada shi an kalsar shi dai bisa ga zancen ka eh, rubuta littafi wannan ban da wasu matasa ko ko wasu wanda ne ga suna kula su mai da hankali su ce suna son su iya ko na ni ban gani ba kiran mu zuwa ga hukumomi shine abin da muke kira gare shi kamar yanzu a ce ya kamata a ce e akwai wani gida na su wallahu littafan wanda yan kasa ke rubuta suna so su wallafa su su saida su su ci unhanin su to kaga a Nijar in ba gashin gwam ba da na sani ni ban san wata mizan da sai wadda ga kama mutane suna wallafa da liburka haka ko kona to wannan shine kiran kuwa kamar shine kamata a kula paske kamata da yawa mata da maza wanda suna nan suna ta rubuta me rubutun bai da unhani tunda ba wai da zaka ji Portrait de Aboubakar Drissa réalisé par Idrissa Adamou. Bouclons notre playlist avec les titres Mougou Magani de l'artiste fait à l'Égypte. C'était Mougou Magani de, du feu Ali Jebo. On passe au loti du jour qui parle de l'allaitement. Donc avant d'allaiter, il est recommandé de bien laver ses mains à l'eau et au savon. Il est important de répéter ce geste avant chaque tétée pour éviter certaines maladies aux nourrissons. En effet, elles sont nombreuses les mamans qui n'accordent pas d'intérêt au lavage de mains avant de mettre leur enfant au sein. Écoutons Samira Rouafi et Rekia Arimi sur le sujet. Lotzi, Lotzi, Lotzi. Así vamos, Reyyan. Hai, dangai me, nung wudhagai ko ni yin su ba ka yin fo kai ka yin fo iko ka assalamu alaikum assalamu alaikum yani ibno goga he ya ci ne a sinda ba ni no wallahi ya ba ni samai harai dai na goma to an wayan dimi fano ni goga batu ni bai kan asibori ibnan zanka goga he ya ci ne a ga genta ne ya ki ga wallahi yi gabai cewa to a suran dini. wadin dai ne ga bai mte ai ma Zuma, da dai bando ga gagayi ingino tikati yan wo kan ga ago mu zai ina tonka da mai zai ga hmm. zarmai no gane gunda kan ga haraigo asima asidi hmm. kai gidi ai mana nan de da mantiya din kula su danga irin dogo fa ka gai kai nufu ta yi izuwa ban ta ta ga han he he he ifano ni ba te kai gina ifano ni ba te ya kino kai be mana nan di na nanan di din kan ba zibai wo nin kan na kwara wo kuluwin di ha kai ne ni ba ni min izo nan din kan ba zibai halai ga fatta window ga subo kalkan yi mai hmm. ayma ni bai bere konay gane bor minga kan hal ni ko ji ifo sai ga kan mu zama dori fo yan su duga sai mm, so bun boni gane sai mti haifo ha'a in mun tono dingina bere konai gabore kan borai mu haggoi da hananiya zama a ga bori no ko kiya ga han ba no sai irin san musliman kaina safuno dai kan gwanda hau a hima bor mu goida zama a ga kura hau barmai chogo ba zai ni cin fa difo koy ne ne mu igba mu bar mu goy fafa degara kan sigine suciyan ni masu ma sidu ga se yadin mu no ni min yumu sor hinza hani zora aha hayo kan goce se mu yadin no ni man tonton haikulu Hmm. wani ke ba kan wani ba kwai ni siyan do wala shawara yan no ki no wai borai kan gana nan disi ni bai kan loktor kwar borai iga borai lakala candi kan ima hagwai da hananiya zama zankawo a ga targa dori dino delu wallahi sabin sai kan ne fongan da wani yankulu ne bai ibuwo zankano kanga ma masha Allah da sintinga mu hay kul gano ne gidinya ai sabu gumgumu irgudu fa kare son wo kai zama doga dangai ni wani him goi bar mai boda no <laughs> ha manti goi bar mai yan sanni no ani ga ikyor doctor adin bai mi ado dai nai du haye yo kulu koi ne mo manti ya mono inda kai wat kulir go char bande aga don nan da hay bobu ya hey dindu lokaci maka irin fakare ai hai bobu ki ni se si ba mu rayi insha Allah ikyor kani zo wa ai kudu dama kani duga haya wo sola mai gwangi tani to bir koy mirke ba

أردت وزتو قشينا تنمي سال سودر ولي سواد وليقال تابدو نغادي أردتني هجن يهوسي انت استاو نوكاليتي توزغ زا دا استصودا فلقاني التنيغ أدي تونو فلقاني وقالني سواد المثال جيتار دا كرتماجقي موسرة يهوسين أمر داغين إذا تسلم مسلين تسنغاس مسليموس يركبن تتي أمر داغين يتجزا تتونيتينا فلقنا ونتبدأ تبدا قنت داس تسودا فنتبدأ تبدا داغن وان تبدا خشين تدلنين التنيا غاس تا التوجر التوغر تا هاد تا القيم داغ السباب انتو هوسين دنهجين تغادي أزان نتفر تنكادي تموصرت إساتد النهجي دلوغ نرد دغدي arta dhakaratan wasuhur adaisinka dhawena furagana waqaran sudar adutagaa sudar ni hagganen ilanen tambay ilanen almana as qora zihar nasan qora tanfa tagaya wedan intada imosal afidita usahdu furagana waqarana satadi nartwen tuhusene dadluqnen arta wadawanzana astafertan kaliteya Habiba Anteled. Totan Mertnakale Menarsat. Chers auditeurs, merci encore de l'intérêt que vous portez à cette émission. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages. Écoutons quelques-uns. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Studio Kalangu, wannan kafa mai tarin albarka muna Allah ya tsare mana ita kuma Allah shi inganta ta Allah shi kai ta wurin da bata kai ba na gabatar da ga addu'a saboda irin shirye-shiryen da suke yi kamar mayyan gidajen raduka na duniya irin a ce BBC ko a ce maka Germany ko a ce maka murya Amurka sai ga a ce takanas suna da wakili a gadas takanas suna da wakili zandar takanas suna da wakili difa da duk sauran mayan birane da irin ƙananan hukumomi irin ƙasar kwani to duk gidan radiyon da kaga ya kula da matsacin shi kawo irin kamar alherin da talakawa suke ciki ko rashin alherin da talakawa suke ciki to wannan gidan radiyo ya cancanta mu jinjina mishi mu ƙara yaba mai kuma mu ƙara sa shi cikin mu saboda mi Allah shi mishi kariya dan in kana sauraron studio Kalengu dukkan labaru na cikin ƙasar Niger cikin kashi ashirin sai ka samu kashi goma sha biyar to ba wani gidan radio in a cikin Nijar shike in di ka hidda na ƙasa wanda ka daraja istiro kalangu ni dai ban gane shi ba dan istiro kalangu shi kaɗai ka ɗauko maka maganin mutunan tera shi ce ga abin da ake ciki na harkar noma ga abin da ake ciki na harkar ruwan sama kuma istiro kalangu shi ɗauko ma mutunan gingime a ce kuma ga irin halin da mutanen gingime suke ciki kaga kenan wannan gidan radio muna mishi fatan alheri in kana nan birnin kwanne zamne kana jin murya wanda a agadas ga irin halin da yake ciki kaga alhamdulillahi yana waye matalakawa talakawa Nijar sosai irin su san irin Nijar wadda ta kwakwana take tashi wannan gidan radio mun yi maraba da shi kuma muna fatan Allah shi inganta mana shi Allah ya ƙara tsare shi gaba da baya shi Musa ne ma ai ko mai sannan kan kwalkwati da jiya ne ah, ne sai Musa ran ga hangan na istigiyo kalangu labarai ai ga hangan gungun gungun wallahi godu bon fe kim kim kim kim gungun nam labar da bayan ga gama radio fo ba mayo da kadde de fere nguferi ngene dubi hanga dinni hanga mu ga ma ibobo ba ka hanfa afa mu iswasi ma pre ga ga ma ga ju fo ka ga gama ai wallahi wo kan ai gaba gungumu france ki ne weekend kan no iga faransa te labare ga gaba da to lendi wal mardiyan iga ki ba wasu kan no weekend wani igi samisse in mu mu dogo faham da boy kan sama france kina imate zam san ngade no yoga ga gum gungumo gum o samel tu wulit tawlik ni sadar gan gasi i program wan kalangu ne kane a wasna rata shewa da program wan kalangu a de shewa asmor yan gafa wannan tidim daga wadda qalana iban misisigra at kanna samwi an girma giya kanar maranan da iya hasil dara na gotnen ya gas daga amadal wa daga niger tagad ma daga disi darganan kul sai wa da kanti hula ne na kana kanin tahul hulle haruna tayiro tabbas ina sauraron program in kalangu abun da nake gani cikin program in kalangu ya yi kyau kwarai kwarai tunda akwai yare da yawa da suke gayi kuma abun ga labarun niger da labarun waje-waje muna jinsu shirye-shiryensu da suke gai suna gani su bisa kan abu da yawa kwanciyar hankali da karatun yara labarun mata hakan ga labarun matasa duk suna ga yinsu eh, abun da nake so kalangu a takara saban program in shi shine shi da mareke ne kalangu ga budewa inda son samu ne su bude da saye muna son wannan kuma su dinga kara sama yar su su dinga nemo wa'ansu labaru kuma su kara muna kamar na yara hakan ga matasa muna son shi eh, eh na gaidawa hakan ga kamar ina gaida wane ina gaida ne wa'anda nake ga gaidawa cin Niger ina gaida iyaye na da su da anyame ina gaida su ina gaida matasan bankila da duk gaba daya da matasan Niger duka gaba daya ina gaida su duk wanda ke jin gaisuwar ga ina gaida shi Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Fidèles auditeurs, c'est ici que nous allons prendre congé de vous sur cette émission Le Niger sur Kalangou. Euh, à la présentation, c'était Rukaita et Habiba Ahmed. L'édition a été assurée par Moussa Hassan et à la technique par Issa Lowoli. C'était un immense plaisir de passer une heure avec vous, chers auditeurs. On se dit à demain, mais en attendant, très bon après-midi.